Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. shani da bar yaki gaba daya na kira ga iyan nijar na kira ga ɗiyan nijar dukan kuku zo mu haɗe kanmu gaba sarakan kasan nijar sojawan ƙasar nijar da allah kasar mu abar yaki gaba daya yan siyasar na kasan nijar ƙungiyar ƙwadago na ƙasar nijar da allah kasar mu abar yaki Nijar da ɗaliban ƙasar Nijar da Allah kasar mu a bar yaƙi gaba ɗaya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na kuma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya gurin naku. Lafiya kalau ai makon jiya da na baka labarin sarkin noma ba. Eh. <laughs> <laughs> na ga maka da na ɗauki hoton nan babu na da za ka ƙara tabbatar da maganar da nake a ah, cikin ah. sati ɗaya to inci nawa <laughs> tumatir ɗin na ya ƙara amma yana na fa yana kwatsa yaya kai kai kai kai matsalar shi ne mm-hmm. ka san kwanan na za a fara sanyi da kuma da eh. an ɗanyi yi sanyi ya kai wani minzani shi ke nan sai kuma su langabe yawwa sai ya narke kamar an sa shi a cikin freezer shike dan <laughs> to kafin tumatir din ya kai to wannan sai mu yi sauri mu zo mu girbe a danyen shi kore shar <laughs> wanda ba kawa ba za ku iya ba wai sai baban gida eh. baban gida ya ce min dokta balaraba wai in je nemo kwararru malaman gona <laughs> su ba da shawara abin da ya kamata a yi lalle ne ka kowace shawara za su bani a wannan gabar dai ba za ta ci ba ba sabili da bayan da za su su sa wannan tumatir ya nuna kafin babu lokacin sanyin nan ya kuma riga ya gabato <laughs> ya riga ya gabato sai da a sake lale shekara mai zuwa idan Allah ai abin da ya faru an dauki darasi an samu karatu yanzu ai ka san bana abin da ya faru shine an dade ana sanyi hmm. to an dade ana sanyi wanda muka shuka na farkon ma sanyi ya kashe shi muka ga kamar an yi rana eh, lokacin zafi ya shigo muka shuka muka yi da shi ya ce gagarinku. <laughs> Saboda haka mu ba ba laifin mu ne. Ai tumatir ɗin dama ana yin shi daidai dai kawai jin daɗi to. Haka dai fa <laughs> ba don an rasa ba. Ba za a fasa doban ba sai ran da za mu kira ku girbi mu kada ganga hmm. kowa ya unguwa su ga su girbi ba. <laughs> An ba karaya. Baba hmm. bari mu buɗe wannan babi da miƙa ta aziya an yi mana rashi a cikin wannan mako. Hmm. shi abokin aikinmu wakilinmu da ke aiko da rahotanni daga birnin yamai yusufu abdullahi a mahaifiyarsa ce ta rasu ranar talata aka kuma yi jana'izar ta washe gari ranar juma'a kenan to muna yi ma abokin aikinmu yusuf abdullahi da dangi duka muna taya su jaje hmm. allah ya ba da haƙurin wannan rashi allah ya sa ita mahaifiya ta huta Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen duka. Amin sama amin. Sai kuma gaisuwar fata alheri da barka da arziki ga Malam Ali Zakari birnin Kwanni a dalilin auren yarsa Rumanatu da angonta Abdurrahman. waɗanda za a yi bikin aurensu na a yau Asabar. Sai dai ba a faɗi inda za a yi auren ba ba a kuma faɗi ko karfe nawa ne za a yi auren ba sai dai to muna taya su murna Allah ya bada zaman lafiya da kila suna gudun irin waɗannan da suke bin gida gida na biki eh eh mana yan ina da biki <laughs> <laughs> eh. kila suna gudun yan ina da biki kan ba su yawo da tsinken sakute <laughs> shi yasa ba za su faɗi ba za su faɗi inda za a yi ba ba za su faɗi lokacin da za a yi ba waɗanda kuka to Allah ya sa an yi dace sai kuma gaisuwa da fata alheri ga abokin aikinmu shi ma taya murna wato a Yusuf Mamman a jamhuriyar Nijar wanda shi kuma ke shirin aurar da yarsa Amra Yusuf wadda za a yi a ranar tara ga watan gobe wato tara ga watan tara kenan a'a wannan aure hmm, zai yi tara tara gida tara kenan tara <laughs> yawa tara <laughs> tara gida tara <laughs> To Allah hmm. ba da zaman lafiya Allah ya nuna mana Allah ya sa a yi Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman ta Amin. To sai kuma gaisuwan taya murna ga iyalan Alhaji Lawal Musa Daura da Alhaji Lawal Gusau murna auren 'ya'yansu wato Abdullahi Lawal Gusau da Maryam Lawal Daura wanda an riga an ɗaura a jiya Juma'a wato 26 ga wannan wata kenan. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zira ɗayi ba sako daga ɗan masanin dogon daji Alhaji Sanu Imam. To sai kuma murnan buɗe masallacin Juma'a a Kaltungo wanda aka yi a jiya kenan a jiya Juma'a wanda ya zo daidai da ranar 26 ga wannan wata a garin Kaltungo da karfe biyu na rana. To Allah ya sanya alkhairi a wannan masallacin da aka buɗe sako daga alkali manu tudun wada billiri billiri a billiri baba ka san kaltungo ne makaranta Allah sarki billiri a jihar Gombe to Allah ya sanya alkhairi a wannan masallacin da aka bude amin sun amin To, baba bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci za mu faro a jamhuriyar Nijar za mu mika gaisuwar da ta fito daga hannun Aminu Piyon baban Yusura maraɗin jamhuriyar Nijar wanda yake gaida ɗiyarsa wato ɗiyana zan yi ta a hausar jamhuriyar Nijar. Ya ce yana gaida ɗiyana Muhammadu Fahad da Yusura sai kuma duka masu sai da tayoyi da ke garin maraɗi da Malam Sani ɗan takalmawa dillalin gidaje sai haruna mai wankin mota a babbar tashar maradi da rabe mai faci sai lawali yarima na abdulkadir da zakariya'u da sarki hassan sai salihu caca ana kuma gaida kai baba da nima to muna mm, amsawa mun haka ne sai gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun buhari yahaya nguru jihar Yobin Najeriya wanda yake mika gaisuwarsa ga mai martaba sarkin guru Alhaji Mustapha Ibn Kyari Ladima, sai Comrade Bashir Dauda sabuwar unguwar Katsina da Adamu biyu biyar unguru sai Adamu Habu Umar da kaka Alhaji Ursuma da Masak sai Sa'idu Abdullahi Damaturu da Ado Salati Goma ga Annabi. sai Kinunu Sani Yunusari da Lawal bin Hambali dan Silva da kuma Bukar Modu Nguru da fatar an tashi lafiya. To sai kuma gaisuwar da ta fito daga Mahmud Salu kauren na Moda a jihar Zamfara. Ya ce da farko ina gaida ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na VOA. sai kuma gaisuwa zuwa ga khalifa abubakar atiku mai suna ƙaura na moda da liman badamasi limamin masallacin juma'a na biyu a ƙaura na moda da malam nura bala vice principal admin na moda secondary school da kuma alhaji ibrahim shamaki zamfara da injiniya sanusi nasiru ruwaya baban afnan sai kuma bello dan madami mai yankan farce a ƙauren na moda da sanusi dan galadima mtd ƙauren na moda da malam tsoho mai wankin hula a ƙaurin namoda da kuma malam abu ƙaura mutum abin tsoro ne da kuma liman sani bingire mai walda ƙaurin namoda da falalo mai kabet da kujeru bayan mtd ƙaurin namoda da ɗaukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a na biyu a ƙaurin namoda da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe ku mahmud salu ƙaurin na baban abdul samad To madalla sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun fatin ado salati goma ga annabi Rijau. Fatu tana gaida Shehu Adamu Rijau da Aliko Auta Kafinta sai Aisha Hussaini Dangote Karasuwa da Tukur Harka tsohon garin Rijau da Abbas Baffa Siledi sai Redwanu Ibrahim London Uba da Rilwanu mai akwai bodinga da Mohammed Salisu Kauran na Moda sai Ibrahim SD Kusfa Zaria da Comrade Kaka Bukar Gursuma sai Sani Umar na Liliya Allah ya sa na Liliya na haka yake kuku da Umar Abdullahi Gambaki da Alhaji Mele Yusufari sai Yunusa Tanko Bani Imbaka da Aminu Adamu Malamadori da Gali Sirajo Faki. sai mai lange-lange ya wuri daga ƙarshe tana gaida gogon nata wato ado salati goma ga annabi rijawa an <laughs> fati kin ne eh, fati ta yi kokari <laughs> da fata an tashi lafiya yawa to abin su mami sai kuma wannan gaisuwar fata alheri ta fito daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana gaida injiniya alhaji bilyamin muhammad alababa permanent secretary a ma'aikatar ayyuka ta jihar katsina da alhaji dahiru barau mangal da alhaji shafi'u madawakin inono da honorable bello bello da mari da maryam dauda voa da kuma maryam kasim abubakar iya da sa'adatu kasim abubakar iya da ke goruba road katsina sai kuma hajiya abu yar fulani da ke kofar soro katsina to da fatan an tashi lafiya amin suma amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ke hannuna da ya fito daga hannun 'yan kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar funakaye jihar gombe wato 'yan kungiyar baki ya hmm. 'yan kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar funakaye jihar gombe waɗanda suka ce assalamu alaikum masu gabatar da wannan shirin mai farin jini maganin hawan jini suna gaida abdullahi bature bajoga da ahmed mai kwano bajoga da Bafa haruna bajoga da amaryarsa anti aisha da haladu musa bajoga sai kawo mai ruwan bajoga da usman nefa ashaka da adamu bello ashaka gari da iyayen kungiya alhaji inusa kasko da kuma alhaji baffa kawo ashaka daga ƙarshe suna gaida ummul hairi baffa haruna bajuga da fatar an tashi lafiya amin sun amin na inata albarkacin rasulallahi muke ci manzo na ɗa shugabana. albarkacin uwa da uba daraja aihuwa an muke rayuwa an muke karuwa sallama ga dukkan dangi ni ne babba na kuma taba waka da audi ni nike kunya gare ni ba tsoro ba to baba kamar yadda muka faɗa yanzu ma muna tare da ban bakonmu wanda ya bakunci wannan zaure tun makonni biyu da suka shige ashe kai baba mai masaukin baki ne na kwarai tun da kaga bakon har yanzu bai gaji ya eh, da ma ai <laughs> <laughs> ai da ma mun girbe mun girbe tumatiri ma da zai ji daɗi fiye da haka ai ai fada zai ji daɗin ƙara <laughs> gyara zama haka Wato shi yawwa hmm. mawakin jamhuriyar Nijar Abubakar Abdu da aka fi sani da Baffa Yaro ba. Hmm. To yanzu ma bari mu gefe mu ba jagoran wannan tattaunawa Almansur Nasir domin ci gaban wannan hira. Akwai waka wadda ake cewa a sha ruwa na masoya ai zamanin gasiram ita ma ba tawo ba ce mm. tarra ta ne na mm. eh, Akwai waka amarya daga ciki ita mm. ce wadda ita ma kaga ba tawo ba ce. Mai eh, wanda ke na wani bismillahi rabbana wa ga wadda na yi mm. wannan lafe mm. da kuma ilimi dukiya ne mm. ilimi arziki ne wannan waka tana da matukar fa'ida zaka ga a lokacin isar da saƙon ilimi uh, masana ilimi na amfani da wannan waka ilimi dukiya ne ilimi arziki ne yau gani ina aiki na aiki ne na ilimi yau gani ina waƙata waƙa ce ta ilimi, ilimi duniya ce, ilimi haske ne. Ilimi dukiya ne, ilimi arziki ne, ilimi dukiya ne, ilimi arziki ne. Yau gani ina wannan waka ta ilimi ni ya baka sha'awa akwai abubuwa da yawa da suke wakana da kama su waka amma wani irin karin bayani za ka yi a takaice game da wannan waka ta ilimi eh ka san eh, in na zamna mm. ina rubuta waka kirkira waka ilimi ne saboda jahili baya waka na'am jahili baya waka saboda shi ilimi da kake ganin shi ilimi Eh, lantarkin duniya ne saboda duk abin da ka sani a doron duniya in babu ilimi bayu hmm. saboda ka ɗauki abin wani ko waka wani ko abin ga lalle eh, za ta yi suna za ta abin ga amma akwai ragowa daga ciki a ce ba kai ne ka kirkira ba hmm. kaji shi yasa wannan abu yana cikin abin da ya bani eh, kuzari da kuma yanda tunda a cikin muna maganan diya mata Asa sa kwal a sa yara ilimi hmm. kaga duka ciki ya nuna fa'idar ilimi wala ya nuna tunda abu ne wanda ma an ka lura yanzu a doron duniya wanda gwamnati na yaƙi da shi hmm. to kaji abin da ya sa duk na kirkira abin ga amma ba ita ba ita bane akwai ko bisa ga waka ta eh, coronavirus ah. wanga ma shi ma mun yi waka bisan shi wanda aka dalilin wakan nan muna zuwa muna dan jawabi ga ga al'umman hmm. ƙauye ana ɗaukan mu za ka iya tana bayatin ka duk da ba kai kaɗai bane ka yi ta eh to eh covid enough ciwon gabai da magani covid enough riga ya yi magani coronavirus c'est un virus très dangereux ni vaccin seulement le médicament comment éviter detir contaminé par le corona, coronavirus. Papa, Bubakar Abdu, a cikin waƙoƙinka, a mi za a kamanta su, za a shi ka kayi yaren Hausa za ka yi zabarmanci hada hadawa da Faransanci, kuma wasu lokuta sai a ga ka game da 'yan nanayi za a ce wanga waƙoƙin Hausa wataran ka koma ka wani dan hip hop. yaya ne wannan tsari yake kowane irin kiɗa sai ka haika ya ɗororo E, ka san eh, shi mawaki baya da zaɓi mm-hmm. in ka diba a lokacin da mm. an buga gwangwani shi kaɗai an yi waka kuma ta karɓu an buga ƙarhe shi kaɗai an yi waka kuma ta karɓu za ka ji wani wurin ma taɓi ne mm. wani wuri ganga ce mm. kawai wani wuri eh, babu ma watan komi an yi kashi <laughs> to kashi ita in dai kana son ci gaba ilfoke kowane bangare ka zanki hawa da sabka mm. don ka gane ya tahiyar take mm. tunda in ka ɗauka mawaƙanmu na duniya mm. ina iya ce maka alal misali umu sangare alal misali eh, eh, yusundur in ka shi yadda suke salo na waka wani wuri za zaka ji umu sangare goge ne kawai shi kaɗai ake waka da shi kuma ta goga kuma a karba to kuma to shi yasa kake ganin shi mawaki ba za ka tsaya ba e, wuri guda kana waka saboda e, ana son a bunƙasa al'adunmu na gargajiya daga ciki tunda gitar ko batiri wannan ba namu ba ne ba shi yasa kake jin a wani lokaci sai ka ji ma wani waƙoƙin namu da wasu ganguna mm-hmm. eh, na galgajiya wasu da gitar ne za a dan hada kai dai akwai su barkatai mm-hmm. tunda ni yanzu in yanzu ka tsare ni ma ka ce in gaya ma waka nawa ne ni ban sa adadin su ba mm-hmm. tunda a wani lokacin ma sai na shi kamar mun tema wajen masu kwamfuta da sauransu ne za ni ji waka ta wa gasi in zo in tar mutum dan sa in dai maske dai kai gane da ni ne in na zo in ce mashi nawa kake eh, nawa kake tura ya ce min dala 20 cewa ne na wanga a ce fafa yaro ne mara yake eh, to ya kake ji in kai wannan ina jin daɗi eh. saboda inda ba ka zaton ka ga masoya ka ji mutum yana yaba ka to ina da in ya gan ka gwada gwa hmm. kaga sai ya turo min na biya shi sai in ce mai to ai ni ne wani kaza wani to ya aiki ina nan sai an yi ta fotuna ce ai tare muke da wani sai in ce mai to ga abin da ya kamu gari kaza mun zo eh. ga ni abin ga hmm. za ka ga za a ba mu kula yadda yanda ba mu ba mu abin ga To, madalla baba har yanzu dai ba za mu sallama da bakon ba za mu dora akan inda muka tsaya a wannan dogon hira. Sha Allah. To baba yau labarin da zan baka labari ne na wani ah, a fada wani, sarkin fada da a masarauta. Hmm. Wai wani mutum ne aka ce eh, yana aiki a fada. Haka. Cikin fadawa to mutumin nan yana da yawan ashar. Abu kaɗan sai ya kwandima ashar. Abu kaɗan. Yana gaban sarkin? yana gaban sarki <laughs> to kuma don dai saboda ana ganin mutuncin shi ana ganin da takon shi sarki eh, ya ya ya ya bari ya kasa bari Allah sarki sabili da haka tun dai sarki yana hakuri sai ya kasance cewa duk lokacin da ya ashar a gaban hmm. sarki sai ya mushi bulala kai kai kai kai <laughs> abun ya girma <laughs> eh kuma da yake halin shi ne ba ya kasa bari ya kasa Sai ya buɗe baki to sai ya karasa da ashar in dai da baki sai ya ƙarasa da hashar sai shi kenan matar nan ta gaji da jin labarin abin da ake ba mijinta a fada sai ta ce mishi kaga mm. yau idan ka fita in ka je fada kakkace komi ka mm. kama bakin ka ka rufe <laughs> in sha Allah haka mm. ko za a yi ba magana ba bulala ba magana ba bulala haka kenan <laughs> <laughs> da ya je fada ya je fada aka wuni Mm. bai ce kome ba saboda haka ka kaji shuru bai ashar ba eh, eh. shi <laughs> da aka wuni ba eh. sabon ba an saba gani shi mai yawan magana ne mm. sai aka kusan tashi sai wani ya zo ce mashi ah, ah, yalla ba yau yau mm. ta shiru aka ci yau ko ko kala baka ce ba <laughs> <laughs> sai mutumin ya bude baki ya ce ai shi bakinsa abin da <laughs> menene ake cewa wai bakin shi da taba ne ko menene eh ya kunsa taba a baki yawwa shi ya kunsa taba a baki ya ce wai shi yau sarki kan in Allah da yau sarki ba zai <laughs> bai ci bakin shi ba saboda haka ba ba zai taba shi ba sai dai ya bugi uwar shi ah! sai dai bugi sarkin ya bugi eh, uwarsa eh, shi ne yau in dai yau shi ne yau dai sarki sai dai ya zana uwar shi. Kai kai ba zai bude ba zai bude baki ya magana ba balle a ya ashar. Wato wato yayi ashar inda bai taba yin irin sa ba ma tunda yau hakan sarki ya bai. Sai dai ya zana uwar shi ba zai magana ba. kai ya wani ba zane shi ba sai a ƙarshen <laughs> ya ƙarshen zama malam abu ya rikice Baba, mm. ni ce mata wanga dogari in na koma gida ya za a kenan. Eh, Za a ce ya da zuwa fada baki ɗaya ko kaka. Da abin zan ce ke da ko ta bari ya ajiye mukamin sai ya rabu da fadar nan tun da ba zai iya bari ba. Baba na ga malama hmm. da na daga mana nusa bili da aka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin. Baba ya ko makeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Tafiya maganin gari mai nisa, na san maza maza sun sanni. Jamaica.